Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Juma'a hudu ga watan Fabrairu shekara ta wato Maris shekara ta 2016. Eh ko sunan ne da ya fara sauka. <laughs> Haka yake to kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka sun yi kira da babban murya ga ƙasar Sudan da su ba da dama 'yan kiyaye zaman lafiya da kuma ma'aikatan agaji su shiga yankin Darfur. shugaban majalisar ƙasashen turai donald tusk ya ce yawan 'yan gudun hijira da yake ta ƙaruwa fa yana nan a ninninke a kan iyakar tekun aegean daga ƙasar Turkiyya zuwa iyakar turai haka kuma a karon farko tun bayan barkewar yaki a ƙasar syria an sami ɗauke wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a sanyin safiyar ji alhamis to kanin labaran kenan kwanaki shida da suka shige wata mace ta isa mai dugurfa da gwamnatin jihar borno inda ta fito bayan ta samu kubuta daga hannun ƙungiyar boko haram a dada su kusan shekara ɗaya na fita da damuna muna so mu gudu sai an kama mu an komar da mu an ji an zuba mu. Kamar mai gida fa ina mai gidan keke? Mai gida na a baya na an yi hayaniya sai an kashe shi akan dukiyar shi wani ban san To za ku ji cikakken hirar tasu da wakilinmu na jihar sai kuma ci gaban da aka samu a yunkurin ceto ɗaliban da aka sace a jihar iko cikin makon nan jummai ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka sun yi kira da babban murya ga ƙasar Sudan da su ba da damar 'yanci da walwalar rundunar kiyaye zaman lafiya da kuma ma'aikatan agaji a yankin dafur garin da dubban jama'a suka rasa mahallinsu sakamakon yaƙi wata sanarwar haɗin gwiwa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun ya bayar tare da shugabar ƙungiyar ƙasashen afirka nkosazana lamini zuma suka ce ba wani matakin soja na warware rikicin a dafur a yanzu sannan muna kira ga dukkanin bangarorin kasar da su dukufa don tattaunawar da za ta kawo zaman lafiya a kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane fararen hula guda dubu casa'in ne yakin ya raba da matsugunan su wanda ake ta tafka yakin tsakanin sojojin gwamnatin kasar da kuma 'yan tawaye wanda mutane da dama suka rasa wayannan muhallai a cikin makonni shida da fara rikicin sai dai majalisar ta ɗinkin duniya ba ta tabbatar da maganar 'yan gudun hijira guda dubu da aka ce ba sakamakon an hana ma'aikatan agaji kutsawa yankin amma duk da haka yankin na dafur da aka fi shekaru goma ana fafata fada a cikinsa a karkashin jagorancin larabawan ƙasar ya sa mutane akalla dubu ɗari uku sun zama 'yan gudun hijira sama da miliyan biyu da rabi kuma suka zama sun rasa mahallansu. shugaban majalisar kasashen turai donald tusk ya ce har yanzu yawan 'yan gudun hijira da ke ketarawa ta kan tekun aegean daga kasar turkiya zuwa kan iyakokin kasashen turai suna sun ninninka wanda hakan ya sa akwai bukatar shawo kan lamarin da yake jawabi jiya alhamis ga manema labarai a taron da firaministan turkiya ahmed dovoktuglu yake jibinta a birnin ankara minista Mr. Tusk ya ce idan aka fara mai da bakin haure zuwa kasashen da suka fito, hakan zai karya lagon kasuwancin masu hada-hadar safarar mutane da ke ƙetarawa zuwa Turai. Shugaban ya jinjina wa Turkiyya game da hoɓasan da daɗa tsuke kan iyakata da kuma sake tsauraran matakan samun visa don ganin ta taimaka wajen shawo kan lamarin kwararar 'yan gudun hijiran. Shi ma ministan harkokin ƙasar ya faɗa cewa har har dama an yi zaton cewa turkiya da girka sun su kadai za su iya jurewa matsalar kwararar bakin haure da suke tururuwa zuwa turai a kullum dama donald tusk din ya gargadi hatsarin kwararar bakin a lokacin da ya taba ganawa da prime minister girka alexis tsipras a farkon karon farko kuma bayan barkewar yaƙi a ƙasar syria an samu ɗauke wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a sanyin safiyar jiya alhamis sannan kamfanin dillancin labaran kasar wato sana ya ruwaito cewa har yanzu ba a san dalilin daukewar wutar ba amma ma'aikata a cikin ma'aikatan gwamnatin kasar suna ta kokarin shawo kan matsalar ta wannan daukewar wuta yanki zuwa yanki kwarara ko kuma kwararrun ma'aikatan gwamnati suna ba da cewa wannan hasken wutar zai samu nan da sa'o'i goma sha biyu masu zuwa a duk faɗin ƙasar wata ma'aikatar hukumar lantarki ta ƙasar ta faɗa muryar amurka cewa a wannan matsala ta na'urori ce kamar yadda take faruwa a kowace ƙasa ta duniya kamar yadda ta faɗa ta wayar tarho sai dai jami'ar ta ki yarda ta ba da wani ƙarin bayani bayan wannan wani mai tsokaci ya ce a baya dai siriya ta sha ɓoye matsalolin da ke faruwa a ma'aikatun ƙasar wata majiya daga ma'aikatar wutar ta bayyana cewa wannan matsala ta wuta da aka samu a mafiya yawan yankunan ƙasar an fa magance ta kamar yadda suka gaya kamfanin dillancin labaran ƙasar wato shi sana'a tsohon ɗan takarar shugabancin amurka mitt romney na jam'iyyar republican ya bayyana ɗan takarar shugabancin nan donald trump da ke jam'iyyarsu da cewa bai cancanci zama shugaban amurka ba inda ya bayyana haka jiya a wani jawabin da ya yi ga kafafen yada labarai da ya kawo cece kuce romney ya roki amurkawa game da nasarar da trump yake samu da cewa matukar aka ɗore da hakan har ya kai ga zama shugaban ƙasa to kuwa kashinsu ya bushe domin a cewarsa duk wata damar da amurka ke sa ran samu ta ci gaba to sunanta salwatacciya tsohon gwamnan na jihar massachusetts ya ce trump mutum ne mai tsananin fushin da ba zai iya shugabancin kasar ba romney ya sauki lamirin trump akan maganar da ya taba yi a wajen kamfe da yake cewa a kyale 'yan ta'adda irin su isis da duniya ta ba wato ba ta taba ganin irinsu ba wai su gama da gwamnatin bashar al-assad a syria in ya so amurka ta karasa kakkaɓe abin da ya rage na rakin romi ya ce wannan batu tsantsar rashin sanin ciwon kai ne ya kara da cewa trump macuci ne kuma mazambaci idan aka yi la'akari da kasuwancinsa irin su jami'ar trump mujallar trump da maganar haraji tare kuma da goyawa 'yan kungiyar kekeke masu nuna wariyar launin fata baya romney ya yi kira ga masu zaɓe da su yi la'akari da sauran 'yan takarar guda hudu amma hatta hillary da take kan gaba a democrat akwai alamar tambaya game da amanata daga baya attajiri donald trump ya mai da martani da cewa wannan jawabin na romney shirme ne kuma abin takaici ne da rashin sanin ya kamata bayan a baya na marawa romney lokacin da ya takarar da ya kasa cin nasara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc manyan kamfanonin kimiyyar ƙere-ƙeren kwamfuta da wayoyin tafi da gidanka da dama a amurka sun taka rawa ko kuma sun mara wa kamfanin nan na iphone wato wanda kamfanin apple ke kerawa baya inda suka ƙi yarda su ba da sirrin wayar wanda ya aikata harin nan na sambanajino wato said faruk da yake rike da wayar su a hannu cewa su ba da bayanan sirrinta apple ya ɗauki matakin hana ba da bayanin sirrin maharin ne wanda kotu ta ba da damar su ba wa jami'an tsaro na fbi domin su gano ko akwai wata manakisa a cikin wayar tasa su kuma suka ce hakan ya saba wa dokar sirrin kamfanin da abokan cinikayyar su masu sayan wayoyinsu kamfanoni irin su google facebook microsoft yahoo da makamantansu sun marawa kamfanin baya da cewa ba da lambobin da za su zama sun buɗe bayanan sirrin wayar ta iphone kirar iphone 5s zai je jefa miliyoyin mutane a cikin hatsarin satar basira ta intanet labaran duniya kenan kuka saurara madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Ikon Najeriya inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce tana bin sahun 'yan bindigan da suka yi awon gaba da waɗansu ɗalibai waɗanda a halin yanzu suke neman a basu miliyoyin naira kudaden fansa kafin su sake su. wakilin mu baban Babangida Jibrin na da ci gaban rahoton. gwamnatin jihar lagos tare da haɗin kan jami'an tsaro na ƙoƙarin ganin an kubutar da 'yan matan nan guda uku da wasu 'yan bindiga suka sace a wata makaranta ta kwana da ke garin ikorodu a nan lagos kwanaki uku kenan dai da sace wa'annan 'yan mata guda uku da ke karatu a wata makarantar mission mai suna babinta macaulay junior secondary school da ke ikorodu yanzu haka dai masu garkuwa da 'yan matan sun ce suna bukatan kudin fansa naira miliyan 200 daga hannun iyaye da kuma hukumar makarantar mataimakin sufeto janar 'yan sandan najeriya bala hassan ya yi mani karin haske game da halin da ake ciki da kuma matakan da jami'an tsaro suke ɗauka na kubutar da wayannan 'yan makaranta guda uku da aka sace. Eh, nan da daga man da na alƙawari za a gano su insha Allah za a gano su ba da zai ba kuma muna na. to ana kan wannan ne wannan ya tashi to kaga dole ne a hankali ya rabu amma dai insha Allah kwamishinan na koma ofis ya ci gaba da duba da za a gano yaran nan mu tabbata cewa sun zo cikin koshin lafiya. To an ce wanda suka sace sun buƙaci a biya su wasu kuɗi miliyoyi. Eh haka eh sun nemi kuɗi da yawa kuma to amma kasan makaranta ce makaranta kuma ta ta addini to ina za su samu irin wannan kuɗi. Da amma dai ana nan ana aiki a tabbata cewa dai an sake su lami lafiya sace wayannan 'yan makaranta guda uku ya zo ne ana 'yan kwanaki kaɗan da cika shekara biyu da sace wasu 'yan matan makaranta a garin chibok da ke jihar borno wanda 'yan kungiyar boko haram suka yi abinda kuma har yanzu ake ci gaba da neman su ruwa a jallo baban ya ci firamare amurka daga lagos bayan shafi shekara guda kuma a jejin sambisa hannun kungiyar boko haram wata mace da muka saka ya sunanta bisa dalilan tsaro ta bayyana wakilinmu na jihar borno haruna dauda biyu yadda rayuwa take a bangaren da aka ajiye ta sai dai bayan isar ta gida kwanaki shida da suka shige ta tara an kashe mijinta a wata hatsaniya ta daban ta fara da bayyana yadda aka ta su zuwa jejin sambisa yana madagale muna zama a madagari sai an shiga madagari sai an tafi da ku. an tafi da ku ku nawa lokacin aka tafi da ku mutanen garin duka da sauran mata an kwashe mu an tafi da shi kamar ku matan za ku kai nawa ne lokacin da suka tafi da ku gaskiya su diyawa lokacin da suka tafi da ku ina suka kai ku an kai mu jeje a jeji kuke zama haka ko akwai gida ne a wurin ba gidaje jeji haka to ina wajen kwana fa a kuke kwana gindin bishiya ne ko kuwa haka tana kin ce ba gidaje a gindin bishiya Gidin bishiya kawai. To abinci wa yake ba ku? Abinci su da suka ba mu suna ba mu. To da suke samu abinci ganin cewa ba a noma babu komi ko su suna noma ne? A'a bana wani ba su yi noma ba. To samu abinci kawai su kawo muku. Eh. Ku da kuke can kamar da me da me kuka gane ma idanunku ne lokacin da kuke wannan jeji na san bisa. Suna nan maza din azubi haka. kamar akwai makamai da suke kuke gani a su ne eh akwai makamai a hannun su suna yawo da shi wani iri haka bindiga dai kawai da ni kam ban san su ba to bayan an kama ku lokacin da aka yi ku wannan jejin akwai wasu da aka sake kamowa bayan ku aka zuwa ka hada ku da su eh akwai mata da yawa to idan suka kawo ku suka tara ku me suke ce maku ne sai da karatu kawai ana faɗa mana bakan ba abin da ana faɗa mana eh, amma sun koyar da ku din eh ana faɗa mana karatu da ƴaƴanmu muna zaune ne haka in ka bar mutum ba musulmi bane haka to shi kuma yake da shi ko kuma wa yake da ta ba abin da ana yi mata sai dai shi ma in kaso to in baka so ba sai ka zo da addinin ka ba sa taba kuma wanda ba musulmi ba ba yi maka takura ba dole ba komi to kin ce kamar ana kama ko abinci abincin a dafe ake kama ko kuma ku kuke dafa haka ba dafa ba mu za mu dafa abin mu to ana maganan kamar matan cibok matan cibok su ma ana tunanin suna wannan daji kamar ke kin gansu ko kuma kina jin labarin su da kika ban taba gansu ba amma muna jin labarin su suna nan saura din saura din jirgi ya kakkashe su jirgi wani yare jirgin sama eh ko jirgin yaki din nan jirgin da suna tafiya wana eh wanda yake jefa bom eh su ne na kakkashe su lokacin da kuke zama wannan daji kaman an taba kai hari hakan nan a inda kuke eh ana tattafiya ana kai hari eh ku kamar wanda kuke ko wanda gefe mu ba mu taba ba su taba tafiya ta gefe mu ba ta wani gefe wannan suna shiga da jirgi ne ko da mota sojoji haka da mota suna tafiya za iya yanzu za ki iya kwatanta kamar yadda wannan jeji yake da kuma irin abubuwan da kuka gani a cikin wannan jeji gaskiya don jeji wannan ne ma ban sani ba an kai ni ba kam ko mutane na ma ba su taba jeji gani jeji wannan ba kam ya yake akwai itatuwa haka ne kuma akwai kogi hoya kogi din ma akwai itatuwa jeji duk itatuwa ba kam akwai ne in ba kurmi ba kam kurmi duk jejin yanzu har yanzu za a iya cewa kai na akwai mutane a wannan jeji na sambisa mm, akwai mutane ne hakan nan ko kuma waɗannan yaran suka kame ne zaune ma akwai irin mutanen da na kauye kauye wani an tara su an tafi da su ma akwai su karan kansu boko haram din ma akwai akwai su harin zuwa nesa nesa. akwai suna nan suna yau da bindigogin suna da shi amma su irin bullet bullet wani ba da yawa wajen su to ya aka kika samu ko ne ganin cewa kin dade hannun su kusan shekara daya to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambayan da kuma waɗansu ƙarin bayanai daga wannan baiwar Allah manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'ana washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji umarnin da wata kotu a jihar iko ta bayar ga gwamnati ta rika bayyana wa al'umma yawan kuɗaɗe da take kwatowa a hannun waɗanda suka yi halin bera da dukiyar talakawa za ku kuma ji yadda wannan baiwa Allah ta tsere daga jejin Sambisa inda ta shafe shekara guda a hannun 'yan kungiyar Boko Haram yanzu dai ga Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san sarƙaƙiyar da ke tattare da zazzabin typhoid kuwa? Haka kuma ko kun san cewa kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na ƙwayar cutar ya wa ko kuma ta bijire ma magungunan da ake jinyar su da su? Kuma me yasa ne ake yawan fama da zazzabin typhoid a Najeriya? To abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin me yasa ne aka faye fama da zazzabin typhoid a Najeriya? Misali a ƙasashe masu arziki akwai allurar rigakafin wannan cuta, to amma a ƙasashenmu babu. Dr. Munir Mustapha na Jami'ar Pittsburgh a nan Amurka ƙwararre ne akan cututtukan da ake yadawa ko kuma ake ɗauka. a zari hirima ya yi ilimi mai zurfi a wannan fannin to na fara tambayar dr Murnan mustapha shin me yasa ne aka fi samun zazzabin typhoid a najeriya wato zazzabin typhoid akwai wata ƙwayar cuta ta bacteria da ake ce mata salmonella typhi ita ce take janyo shi kuma ta fi yawa ne a ƙasashe masu tasowa saboda ƙwayar cuta ce da take da alaka da tsafta wato duk inda ba akwai karancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci duk al'ummar da take da karancin waɗannan abubuwa za ka tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid wato ƙasashen afirka da e to kamar e ban tare yawa ban tare numfashinka ba kayayyakin abincin nan kamar irin su latas su 'ya'yan lambu ne ko kode ba a cikin kayan abinci ba ne galibi uh, kwayar cutar tana da alaka ne da rashin tsafta tunda galibi yawancin wa'anda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid din ba wa'anda suke kazanta ba ne. To, wato ta cuta ce wadda daga wanda yake dauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi kuma takan sa gudawa tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta. ta fita daga cikin ya zama ta yaɗa a cikin ruwa to kan ga wani lokacin irin su kayan abinci na ganye su latas su kabeji su karas irin waɗannan gajen salad tumatir su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba ana kuma wasu da yawa ana bar ruwansu a gonaki wanda ruwan da ake bar ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne ko wanda yake sai da su ba yana ba lallai yana da cikakkiyar tsafta ba to ruwa mara tsafta idan ya taba abinci za a iya samun akasi ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lallai ya samu ya wanke ya fita yanda ya kamata ba to a saboda haka a nan sai mutum ya kamu da kwayar cuta kwarai kuwa to nan ɗaya kenan a galibi kuma za ka ji mutane sun je idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikin su me yasa hakan ke faruwa ba mu da ba a da magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu ko kuma dai menene wato shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske rikicinta ne abu biyu na ɗaya ta wannan ƙwayar cutar akwai ɓangare biyu na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yadda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba saboda ita kanta shi kan shi gwajin da ake yi kayan na'urar ah, dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida najeriya da kasashe da yawa masu tasowa ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taba yi a baya a da ko ta warke ba. Hmm. Saboda haka ko da mutum ya taba yin wannan ciwo a wani lokaci a baya ya sha magani ya warke wannan gwajin da ake da shi ba kasafai yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan. Wato ba, ba nagarta kenan? Bai da kaifi ne ko kuwa? Yawwa saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda yake gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa widal covidal test gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an akan samu akasi kuma ko da mutum ya yi cuta a baya an ba shi magani ya warke wannan gwajin sai ya ƙara nuna yana da ita so ana buƙatar na ɗaya ƙwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kan shi likitan da zai shi yasa dama in mutum an ba shi gwaji a yi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba. eto eh, to amma eh, kafin mu ka ci gaba da bayani ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji din wani lokaci akan samu kuskure ko da mutum ya ko da mutum ba cutar typhoid din a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid din to, to magungunan da ake jinyar da su din ba su da kaifi ne ko ko me yasa ne to ake samun haka tunda mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan yau kin bai shi sa na ce miki dama zuwa typhoid yana da saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar shine duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta bijirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic kuma wannan bijirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magungunan sau da yawa ba bisa ka'ida ba ah, saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da dama ganin da da yake iya maganin ta cikin sauki yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin kin ga wani bangare kenan na cutar bayan shi kanshi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama sannan kuma ga ga mu na mutane wani lokaci kawai don wani ya sai magani kashe kwayoyin cuta mai aiki ko kuma kawai da yake za mutum zai je kemis ba irin kasashen nan ne da ba yanda za a yi je a baka maganin kashe kwayan cuta ba tare da izinin likita ba kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan amma wani lokacin a gida sai kaga kamar yadda ake sayan gyada ko alewa haka mutum zai zai sayi magani kawai ya dinga sha ko don wata ran an taba rubuta mishi koma wani nashi ko haka kawai da ka to wannan duk yana ƙara ƙarfin cuta ya sa ta ƙara bijirewa maganin. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Domin muna ganga wannan ciyon ba ya taɓa mu. In muna ganga wannan ciyon ba ya taɓa mu. To, masu sauraro ba iyakacin bayanin da Dr. Munir Mustapha ya mana kenan ba. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara wannan za mu fara ne da tambayar takwarata. <laughs> To. To. Eh, Jummai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman a ƙaramin hukumar Kaugama can jihar Jigawa. To, likita tana ce tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar na na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. Kuma menene dangantakar wannan cuta da da irin abincin da muke ci to da farko ma an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan shehu soja likita akwai akwai cutar da ke akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddatse eh akwai haka hajiya akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci To. Eh, eh, akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan. To shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da mahimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata. Za ga wani lokaci za ga idon ta ma yana kamar kaikayi irin su ah, bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsami tsami kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakin da ma ya tsatsage da harshe duk waɗanda na faruwa to, likita dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da ca ɗin nan eh. an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya ƙara ya daɗa bayyana eh ƙara bayyana domin in ba domin juna biyu ɗin nan yadda ya kamata ma take da shi kan ƙaru sosai to to shi yasa kin san a nan kasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani kwayan magani da ke durkunon na za a rinka ba dole su rinka sha kowane rana to wato dan eh dan eh, jikin nata ya samu abubuwan da ya kamata eh shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo aka je wani awa din shi yasa wani lokaci akan ba su magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a hada hada kamar ayon mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Ladan kafin mu ci gaba ga wannan sako. Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta? Mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko. Duka. da Allah muna so da Allah muna abba to yanzu ke ba ki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wani su kakan su nike ko kwarai ko to ke gani amma ke ga ya boko kwarai ko yanzu bai ga shawawa bayan da na hito ga mutane wallahi ko kwarai shi fishiyal quality cikin quality Wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugabannin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka sun yi kira da babban murya ga ƙasar sudan da su ba da 'yancin shiga da kuma lolar rundunar kiyaye zaman lafiya da jami'an kai agaji a dafur ganin yadda dubban mutane suka rasa mahallansu sakamakon yaƙi Shugaban Majalisar kasashen Turai Donald Tusk ya ce har yanzu yawan 'yan gudun hijirar da ke karuwa ko kuma ketarawa ta kan tekun Egen daga kasar Turkiyya da kan zuwa kan iyakokin Turai suna ninninkawa. Hakan yasa ana da buƙatar ɗaukar mataki. a karon farko tun bayan barkewar yaƙi a ƙasar syria an sami ɗauki wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a jiya alhamis da sassafe sannan kamfanin lancin labaran ƙasar wato sana ya ce har yanzu ba a san dalilin ɗaukewar ba amma ma'aikata suna ta ƙoƙarin dawo da hasken a yanki zuwa yanki tsohon dan takarar shugabancin amurka mitt romney na jam'iyyar republican ya bayyana dan takarar shugabancin nan na amurka wato donald trump a karkashin jam'iyyar tasu da cewa bai cancanci zama shugaban amurka ba inda ya bayyana cewa jawabin nasa ya zama abin koyi ko kuma abin da amurka ya kamata su kalla to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu shigo da shirinmu na hantsi yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri